muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau litinin 12 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga baba Yakubu da kanun labarai. An kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kane da 'yan bindiga arba'in a wata gama a jiya lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. yau litinin babban janar sojan amurka da ke jagorantar yaki a afghanistan austin miller zai ajiye aiki a cewar jami'an amurka wani mataki mai tarihi da yake dauka a daidai lokacin da amurka take kawo karshen yakin ta mafi dadewa da kungiyar taliban wacce take kare samun karfi a yanzu jiya lahadi koriya ta kudu ta sanar da sabbin kamuwa da covid-19 dubu da ɗaya wannan adadi mai yawa na zuwa ne yayin da koriya ta kudu take ba sabbin dokokin kulle a birnin seoul da yankuna masu makwabta da shi domin dakile yaduwar cutar kanun labarin kenan dakarun sojin jamhuriyar niger sun halaka wasu 'yan ta'adda a wata arangama da suka yi da su a ƙauyen chuma bango da ke jihar tilaberi kuma abin da ya fi ba mu tsoro jihar kano kawai kadai ita kadai tana da miliyan ɗaya da dubu saba'in a cikin wannan adadi da yawa daga cikin su ba sa zuwa makaranta kuma akwai kaso da yawa waɗanda suke kuma bangare mata ne ɗaya cikin biyar na kowane mai shaye-shaye a wannan yanayi na mutum miliyan uku mace ce babban masu ruwa da tsaki kan tarbiyya da makomar rayuwar matasa a najeriya sun jaddada mahimmancin samar da wadatattun cibiyoyin gyaran hali da tarbiyya a najeriya musamman a yankin arewacin kasar sojinmu abinda suka nuna jiya ya ba da eh, tabbacin cewa ana iya a da su ana iya ƙasa ta ba su duk goyon bayan da kamata ba su da kayan aiki a bar kwanto da sojojin kasashen waje idan sun dafa muna su dafa da wani bayani su dafa da wani horo su dafa da wasu abubuwa amma Muna kuma da rahoto kan yadda harkokin yau da kullum suka tsaya cak a garin Kaduna bayan da gwamnatin jihar ta ba da hutun wuni guda na makokin tsohon gwamna Bala Bentex da ya rasu. Kamar kowace ranar Litinin muna dauke da shirin mu na ilimi wanda Yusuf Haranda zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kana da 'yan bindiga arba'in a wata aron gama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda ɗari da muggan makamai akan babura ne suka kai hari a ƙauyen Choma Bango. da misalin karfe uku na asubahin jiya lahadi a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaro da aka karanta akan talbijin kasar wanda ke cewa ba a gano wanda suka kai harin na bayan nan ba martanin gaggawa da sashen tsaro da kuma sauran hukumomin tsaro suka kai ya taimaka wurin dakile harin kane ya yi sanadiyyar fatattakar abokan gaban in ji ma'aikatar tsaro inda ta kara da cewa sojojinta sun kwace baburan da makamai masu yawa da suka hada da bindigogin ak-47 da masu sarrafa kansu daga 'yan ta'addan garin choma bangu yana cikin yankin talabiri da ke kan iyaka da kasashen mali da burkina faso kana wuri ne da kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka sha aunawa kasar Nijar da ke cikin kasashe masu fama da talauci a duniya ta sha fama da ayyukan ta'addanci lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane kana wasu suka arce daga gidajensu a wani kiyasin majalisar ɗinkin duniya akwai sama da 'yan ƙasar uku da suke gudun hijira a cikin ƙasar ta nijar galibi waɗanda suka arce ne daga ayyukan 'yan ta'adda tun cikin shekarar biyar. yau litinin babban janar sojan amurka da ke jagorantar yaki a afghanistan austin miller zai ajiye aiki a cewar jama'an amurka wani mataki mai tarihi da yake dauka a daidai lokacin da amurka take kawo karshen yakin ta mafi dadewa da kungiyar taliban wacce take kara samun karfi a yanzu Miller zai zama babban janar sojan Amurka mai anini hudu na karshe a fagen daga a Afghanistan yayin wani buki a birnin Kabul da za a yi kafin wa sojojin Amurka a ranar 31 ga watan Agusta da shugaba Joe Biden ya tabbatar a kokarinsa na kawo karshen yakin shekaru 20 da Amurka ke yi. yayin da bukin zai tabbatar da kawo karshen yaki ga tsofaffin sojojin amurka da suka yi aiki a afghanistan sai dai babu tabbas ko ficewar zai kara taimaka wa gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan kasashen yamma yayin da taliban ke kara kaimi da ya kai ta ga kwace ikon yankuna masu yawa fiye da lokacin da yakin ya fara labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi koriya ta kudu ta sanar da sabbin kamuwa da covid-19 da dubu ɗaya. wannan adadi mai yawa na zuwa ne yayin da koriya ta kudu din take kakaba sabbin dokokin kulle a birnin seoul da yankuna masu makwabta da shi domin dakile yaduwar cutar a hali da ake ciki kuma a uganda wani ministan kasar chris baryomonsi ya ce kasar tana da kudin sayan rigakafi amma tana fuskantar matsaloli wurin sayan rigakafi daga kasashen yamma wannan shine kalubalen samun rigakafin da kuma rashin adalci in ji baryomonsi wanda kuma ƙwararren likitan cututtuka masu yaɗo ne yana faɗa wa jaridar guardian ya ce muna da kuɗinmu amma kuma ba mu samun rigakafi mu saya kuma hakan na nufin mutanen na can ba su tunanin mu mu 'yan afirka a makon da ya gabata babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus ya yi tsokaci a jami'ar nottingham game da rashin adalci a tsarin kiwon lafiyar duniya da wannan annobar ta bayyana shugaban na who ya ce ya kamata mu koyi darasi daga covid-19 saboda darasin gagarumi ne an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu shiga taskar rahotanninmu kuma za mu fara da harkokin tsaro a jamhuriyar niger Dakarun tsaron jamhuriyar Nijar sun halaka gwamman 'yan ta'adda a yammacin jiya Lahadi lokacin da suka kai hari a ƙauyen Choma Bango da ke jihar Tilaberi ko da yake sojoji hudu da fararen hula biyar sun rasa rayukansu yayin wannan arangama a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. 'Yan bindiga sama da ɗari da suka zo a kan babura ɗauke da manyan bindigogi ne aka bayyana cewa sun afka wa ƙauyen Cuma Bangu a wajejen karfe uku na ranar jiya Lahadi. Martanin da askarawan Nijar suka mayar a take ya ba su damar fatattakar waɗannan mahara. sakamakon wucin gadi na cewa 'yan ta'adda arba'in sun sheka lahira yayin da jami'an tsaro hudu da fararen hula biyar suka kwanta dama sai wasu sojoji uku da suka ji rauni a sanadiyar wannan al'amari a cewar sanarwar da ministan tsaro alkasim indatu ya fitar wacce ta kara da cewa askarawan nijar sun karbe babura goma sha hudu manyan bindigogi kirar duset biyu da pkm biyu da rpg hudu sai bindigogin akakaran set goma sha biyu da wata samfarin mas transis guda ɗaya sai wasu wayoyin motorola kimanin goma tsohon ministan tsaron ƙasar nijar bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa honorable kallamu tare na cewa wannan labari na da daɗin ji tun da daɗewa suke yin shi muke samun nasara bisa mai da muke yi har mun ka kai wannan matsayi na a kawo musu hari su mai da murtani kuma su fatattaki 'yan ta'adda da ya kamata yadda kowa ke fata a Nijar su yi musu sai godiya sai jinjina musu kuma ina musu barka da samun wannan nasara ina ma 'yan kasanmu na wannan yankin barka da samun wannan nasara da Allah ya kai mu matsayin yau muna iya mai da su gidajensu kuma mu gwada musu muna ya tsare su wannan shine babban abin alfari. Garin Coma Bangu na daga cikin garuruwan da 'yan ta'adda suka karkashe fararen hula sama da ɗari a farkon shekarar da muke ciki. A washe garin faruwar wannan al'amari, gwamnatin Nijar ta karfafa matakai domin tabbatar da tsaro a irin waɗannan wurare masu makwabtaka da ƙasar Mali. Shugaban ƙungiyar Voix de San Voix Alhaji Nasir Saidu na cewa. Idan haka tana faruwa yau a kashe su, gobe a fatattake su, tabbat wata rana sha Allah za a ci makarshen abu wani bai yaki wurin wani sojin wata ƙasa bai zakuwa shi gilma rayo shi wata ƙasa sojojinmu abinda suka nuna jiya ya ba da eh, tabbacin cewa ana iya a yarda da su ana iya ƙasa ta ba su duk goyon bayan da kamata ba su da kayan aiki a bar kwanto da sojojin kasashen waje idan sun dafa muna su dafa da wani bayani su dafa da wani horo su dafa da wasu abubuwa amma mai gawa shi ka ɗauka wajen kai. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira a makon jiya da takwaransa Emmanuel Macron na Faransa, shugaban ƙasar Nishar Mohamed Bazoum ya bayyana cewa yakin da ake kafsawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel wani abu ne da sojojin cikin gida za su iya karewa da shi a ɗan ƙanƙanin lokaci muddin aka ba su kayan aiki irin na zamani. saboda haka tallafin jiragen sama da bayar da bayanan sirri shine abin da ya fi dacewa faransa ta bayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. kada dai a shagala ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sannan na kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga baba yakubu da ci gaban labaran duniya Yau Litinin ma'aikatar fasaha ta kasar China ta sanar da wani shirin shekaru uku a kan shirya sashen tsaron yanar gizo wanda aka kiyasta zai lakume sama da dala biliyan 38 kafin shekarar 2030 a cewar Reuters. Za a kaddamar da wannan shiri da ma'aikatar masana'antu da fasahar zamani ta fito da shi ne yayin da Beijing take kare riko da sashen fasahar kasar wanda wani bincike da sashen ya gudanar akan katafarin kamfanin nan na DD Global an kimanta darajar kamfanin dala biliyan 68 a ranar 30 ga watan yuni a tayin farko ga jama'a a kasuwar hannu jari ta new york amma sashen kula da fasahar zamani na china ya kaddamar da bincike a tsarin tsaron yanar gizo na kamfanin kana ya ce ba wanda kamfanin zai yi wa rajista yayin da ake gudanar da binciken lamarin da ya jefa fargaba akan hannun jari na dd global a ƙarshe a yau litinin wata kotun afirka ta kudu ta fara sauraren ɗaukaka ƙara da tsohon shugaban ƙasar jacob zuma ya shigar akan hukuncin ɗauri da aka yanke masa mai yawa yayin da ake ta zanga-zanga akan hukuncin ɗaurin nashi a cewar kamfanin dallancin labaran reuters lauyoyin zuma mai shekaru 79 a duniya sun buƙaci kotu ta sake shi bisa dalilin cewa kotun tsarin mulkin ta yi kuskure wurin zantar da hukunci alhali bai bayyana a kotun ba a makon da ya gabata zuma ya gabatar da kansa a gidan yari da ke gundumarsa ta kwazulu natal domin fara zaman gidan yari na watanni goma sha biyar da aka yanke masa na wulakanta umarnin kotu bayan da ya ki bayyana ya bada bahasi a gaban wani bincike na musamman akan zarge-zarge masu yawa da ake masa na cin hanci da rashawa yayin mulkinsa na shekaru tara da ya kare a shekarar dubu biyu da goma sha 2018. Baba Yakubu ka karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake komawa taskar rahotanninmu. Masu ruwa da tsaki kan tarbiyya da makomar rayuwar matasa a Najeriya na jaddada muhimmancin samar da wadatattun cibiyoyin gyaran hali da tarbiyya a Najeriya. musamman yankin arewacin kasar kamar yadda binciken ofishin majalisar ɗinkin duniya na kula da ayyukan yaƙi da ababen sanya maye ya nuna daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoto A shekara ta 2018 ne ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan yaƙi da ababen sanya maye a duniya wato UNODC ya gudanar da wani bincike game da ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa a Najeriya. Dr. Idris Salisu Rogo na Jami'ar Bayar Kano na cikin ayarin masana da suka gudanar da binciken a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Arewa maso yamma kawai Northwest na da akalla mutum miliyan uku wanda suka fada cikin wannan yanayi. Kuma abin da ya fi bamu tsoro jihar Kano kawai kadai ita kadai tana da miliyan ɗaya da dubu saba'in a cikin wannan adadi. Da yawa daga cikin su ba sa zuwa makaranta kuma akwai kaso da yawa waɗanda suke kuma bangare mata ne. Ɗaya cikin biyar na kowane mai shaye-shaye a wannan yanayi na mutum miliyan uku mace ce. Babban abin da ya sa su maza matasa suke shiga shiga shine bangaren abin da ya shafi rashin sana'a da kuma talauci bangaren mata kuma babban abin da ya sha suke shiga wannan yanayi shine matsaloli na auratayya da kuma sake-sake da sauransu da ake fama da shi wanda da yawa sai kaga kawa ta baki shawara idan miji ya takura miki ko wani abu ki je ki sha wani abin da zai saki bacci daga haka suke farawa a hankali an kasi sun fada cikin wannan yanayi ya ce baya ga alkalma ko adadin masu mu'amala da ababen sanya mayan binciken nasu ya gano wasu abubuwa da dama yawanci wa'annan mutane mutane da ake zuwa a iba yan boko haram da kuma masu garkuwa da mutane da sauransu wa'annan matasa wanda suke zube a gari suke zuwa su ɗauka su je su dinga wannan ta'addanci kuma a bincikenmu ya gano cewa masu zuwa su nuna wuka su karɓi wayan mutum ko su kashe shi a dikshin ne yake ja musu. samar da adadi mai yawa na cibiyoyin gyaran tarbiyya a sassan najeriya yaƙi da talauci da kuma samar da ilimi ga matasa na daga cikin shawarwarin rahoton kwamitin ƙwararrun. sai dai guda cikin dattawa a kano alhaji shehu ashaka ya yi tsokaci dangane da taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin matasan yanzu daga yadda ake neman auren uwar ƴaƴayen da aka haifa suka zama ka duka an bar labari na gaskiya da shari'a da mutuntawa don haka ake samun wannan damuwa duk wani wanda kuka shirya ma'amala da kai da shi ina tabbatar maka in an so tafiya sai ka samu rashin gaskiya ya shigo ciki a hannu guda kuma wani ayarin malamai a jami'ar bayar kano ya shirya tsab domin gina cibiyar gyaran tarbiyya a garin tsanyawa na jihar kanam mun samar da ma'aikata saboda kungiyoyinmu na bangaren psychiatric nurses akalla muna da mutum goma sha biyar psychiatric nurses wanda suka yi volunteer za su zo su yi aiki a wannan gurin muna da psychologist akalla mutum hudu wanda suka ce za su rike wannan gurin bangaren guidance and counseling duk muna da su komai muna da shi a ƙasa kawai abin da ya rage ginin nan muke jira a gama mu zo mu fara Dr. Idris Salisu Rogo kenan daraktan cibiyar Almustaqabal. Baya ga samar da cibiyoyin gyaran hali na zamani masu kula da lamura na ganin ya kamata mahukunta a Najeriya su gaggauta gudanar da garan bawul ɗin da ya dace ga tsarin gidajen mari da aka rufe a sassan arewacin ƙasar kusan shekaru biyu da suka shuɗe. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To an gaishe ka Mahmud. bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar kaduna inda aka fuskanci raguwar hada-hadar harkokin yau da kullum a babban birnin jihar yayin da gwamnati ke jimamin rasuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar bala bantex ga wakilinmu isa lawal ikara da karin bayani marigayi tsohon mataimakin gwamnan jihar kaduna mr barnabas bala bantex wanda ya riga mu gidan gaskiya a jiya lahadi shine ya yi mataimakin gwamna ga Malam Nasiru amir Rufa'i tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2019. Kafin aje wannan mukami na mataimakin gwamnan da ya takarar masa masarjan tarayyar Najeriya daga kudancin jihar Kaduna. mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam ibrahim musa ya ce alakar da ke tsakanin gwamnan jihar kaduna da kuma marigayi barnabas bala bantak zai ta fara ne tun suna makaranta dangantaka ce da ya faru asali tun shekara misalin fiye da arba'in can baya tun suna yan makaranta a can jami'ar Amadu bello shi gwamna ma nasir erufai lokacin da zai yanke hukuncin cewa zai yi takara shi ya je ya roƙe shi ya zo zo a ciyar da kaduna gaba aka yi takara da shi ya zama mataimakin gwamna mutum ne wanda ya san ya kamata saboda juyayin rashin shi ya sa ma gwamnatin jihar kaduna ta sa yau litinin da zama ranar da za a zauna gida ba za a je ofis ba ba za a je aiki ba ne na gwamnati a yi jimamin wannan rashin to koyaya waɗanda suka yi aiki da marigayi barnabas bantak suka ji da wannan rasuwa sa jalal falal na cikin mataimaka na musamman a lokacin marigayin yana mataimakin gwamnan jihar kaduna hakika na yi aiki da tsohon mataimakin gwamnan jihar kaduna marigayi architect barnabas yusuf balabantex yayin da yake rike da kujerar mataimakin gwamnan jihar kaduna mutum ne wanda yake da dattaku da kamala uwa uba mutum ne wanda yake da matukar hakuri kuma mutum ne wanda a yayin rayuwansa ya yi ƙoƙari matuƙa domin ya ga cewa ya haɗa kan al al'umman jihar Kaduna waɗanda suka fito daga kudancin jihar Kaduna inda shi marigayin ya fito da kuma arewacin jihar Kaduna. Na tabbatar cewa wannan rashi da aka yi ba ƙaramin rashi ba ne ga al'umman jihar Kaduna. Yanzu haka dai kusan ko ina na rufe a faɗin jihar Kaduna biyo bayan hutun da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar don nuna juyayin wannan rashi da aka yi. kuma wasu daga cikin al'ummar jihar kaduna sun bayyana halin da suke ciki yanzu sunana alhaji ibrahim garba garwan iyali eh to hutun ga shi dai abu ne na tausayi kuma shi gwamna ya duba alakan su ne da shi wannan dipti nashi an zama lafiya da shi da komai bankuna da sauran wasu majami'ai na gwamnati duk suna kukulle sunana murtala aminu ya kyauta da ya bada wannan hutu amma tsakanin da allah muna fama da matsaloli da dama wanda yake ya kamata a ce ta rinka dubawa saboda an yi kashe-kashe su ma ya kamata a ce ana duba su don a ba su wannan irin dama. na Malam Muhammadu Usman wannan abu ne wanda ya shafe su saboda su ɗauki talaka komai ba talaka nawa ya mutu wanda ba ba da hutu ba ai shugaba bawan talaka ne. Marigayi Barnabas Bala Bantas dai ya taɓa zama wakili a kwamitin kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya sannan ya yi shugabancin karamar hukumar shi ta haihuwa ta ƙaura kafin aka zaɓe shi a matsayin ɗan masaukilan tarayyar Najeriya da ya wakilci karamar hukumar a babban birnin tarayya Abuja. A shekarar 2014 kuma an zaɓe faɗi marigayi barnabas bala Bantex a matsayin shugaban jam'iyyar apc a jihar kaduna kana daga bisani malam nasu amir rufa'i ya zaɓe shi a matsayin ɗan takarar mataimakin gwamnan jihar kaduna da suka lashe bayan an buga zaɓe marigayi barnabas bala dai ya riga mu gidan gaskiya ne bayan yar gajeruwar jinya a wani asibiti da ke babban birnin tare a abuja isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To kada dai a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yusuf gare Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Kwalkwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin hasashe na masana akan hanyoyi da za a bi don inganta makarantun horas da malamai da ganin cewar an inganta ilimi da ake baiwa malamai na gobe rashin samar da nagartattun kayan aiki zai haifar da samar da bargurbin malamai wanda sakamakon hakan kuwa sai a samar da al'umma da ba ta da alƙibla. so matsalar kayan aiki da isassun gine-gine Eh, irin su ofisoshi haka irin su ajujuwa da sauransu haka eh, za a ga yawan ɗaliban ya yi yawan da da kuma malamai ya yi yawan da bai je daidai da ainihi yawan ofisoshi da kuma ah, yawan ajujuwa ko girman ajujuwan da ake amina ba kuma sanadi haka za a ga yawanci ba a cika kiyayewa da tanadin da tsarin ilimi na ƙasa ba na malami daya dalibi eh, kila talatin ko ashirin da biyar ko talatin mafi yawa za ga kan musamman wasu manyan departments haka za ga sai ga yaro malami ya samu kanshi da maimakon ya kantar da kila yaro talatin ko ashirin ko ashirin da biyar za ga yana kantar da wajen yaro dari biyar dari uku sun sa wannan babban matsala ce saboda zai shafi ingancin eh, ba karamin shafa ingancin ainihin ilimin saboda wani yaro zai shiga ji kuma babu wasu abubuwa na karin karfin magana malami kamar public address system haka babu su so wannan ba karamin tallafi ba ne ga ah, waɗannan makarantun ne din to ko menene mafita ga waɗannan matsalolin ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga ƙirƙiro sababbin kwalejojin har guda shida a najeriya Musa Muhammad Usman na ganin cewa gwamnati dole ne za ta mai da kanta gwamnati domin yau idan ka bi dubi yanayin ilimi ana son a samu mafita mafitan matsalolin yawa gare su ta yadda mafitar da za a iya cewa a samu matsalolin sai an bi abin fanni-fanni daki-daki yadda an karena sana'ar koyarwa gwamnati ta inganta shi ta yadda zai koma shi an mafifici a cikin ayyuka a ƙasar nan domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shi kuwa da ta musa haruna jada cewa ya yi matsalan kayan aiki matsalan su gine-gine matsalolin kuɗi da sauransu so duk waɗannan abubuwan dole sai an yi musu shiri a tanadi isassun kuɗi da zan waɗannan makarantun samun isasshen kuɗi wanda za su yi aiki za su yi waɗannan makarantun nan sannan kuma ya zan an ba su kayan aiki wadatattu an kuma samar da gine-gine isassu wanda zai kunshi ofisoshin malamai da kuma ajujuwa isassu wanda za su dace da ainihin wannan tsarin ilimi da ce malami kaza dalibai kaza doka lokacin da zai koyarwa. masana lamuran ilimi dai na ganin cewa muddin gwamnatin najeriya ba bayar da kulawa ta yi ga fannin ilimi ba ta yadda ya kamata to ba za a samu biyan bukatun bunƙasa ilimi ba sai dai inda ma ba son ci gaban ilimin ake bukata ba ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ta da fatar mahukunta za su ba da ƙaimi wajen ganin an inganta ilimi a ƙasar baki ɗaya da tabbatar da cewar an samar da nagartattun malamai wanda da hakan za a samu al'umma mai inganci. yanzu a madadin wakilin muryar amurka a jihar sokoto muhammad nasir da ya taimaka wajen wannan shirin har ya kammalu sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis Salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan Kafin labarai a taƙaice, bari mu karanto su kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Sakon farko ya fito ne daga Kabiru Abubakar da Baffa Haruna Bajoga da Cindo Kwasa mai kaji. Suka ce Allah sa dokar yi wa harkoki mai garan bawul da 'yan majalisar kasar suka cimma amincewa da ita. Bayan fiye da shekaru goma ana jayayya a kanta ta zama silar kawo wa talakan kasar sauyi na zahiri. Sai saƙon Babandi Muhammad Bande ya ce salam voa hausa shekaru goma da samun 'yancin kai da kasar sudan ta kudu ta yi ba wani ci gaba da ta samu illa yunwa da fatara hakan ya kamata ya zama darasi ga masu neman ɓallewa daga najeriya wasiƙa daga abubakar kawo girgir ya ce salam voa hausa a sace ɗalibai a sace malamai a sace matafiya a sace sarakuna a sace masu kuɗi a sace talakawa satar mutane yanzu ta zama tamkar satar kaji saboda lalacewar tsaro a najeriya ya allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina sai saƙonmu na ƙarshe daga ahmad manaja daga bauchi unguwar karofin madaki a najeriya ya ce "Murya amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaba muhammadu buhari da ya ɗauki matakin da ya dace a jihar kaduna domin ya tabbata cewa gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna ya kasa kuma ya gaza ba zai iya karewa ba da kuma tsara rayukan al'umma sace-sace ta yi yawa kuma baya ɗaukan matakai da suka dace a duk rana abin gaba-gaba yake yi a saka dokan ta ɓaci domin tsara al'ummar jihar kaduna Kafin mu karkare ga baba ya sake dawa da bitar labarai amma a takaice. To a takaice an kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kane da 'yan bindiga arba'in a wata aron gama a jiya lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda ɗari da mugan makamai akan babura ne suka kai harin a ƙauyen Coma Bango da misalin karfe uku na azubayin ranar lahadi a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaro wadda aka karanta a kan talabijin kasar wanda ke cewa ba a gano waɗanda suka kai harin na bayan nan ba yau litinin babban janar sojan amurka da ke jagorantar yaki a afghanistan austin miller zai ajiye aiki a cewar jama'an amurka wani mataki mai tarihi da yake dauka a daidai lokacin da amurka take kawo karshen yakin ta mafi dadewa da kungiyar taliban wacce take kara samun karfi a yanzu Miller zai zama babban janar sojan Amurka mai anini hudu na karshe a fagen daga a Afghanistan yayin wani buki a birnin Kabul da za a yi kafin ficewar sojojin Amurka a ranar 31 ga watan Agusta da shugaba Joe Biden ya tabbatar a kokarinsa na kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da Amurka ke yi. To masu sauraro duka-duka haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa daga birnin Washington DC nake ce da ku a huta lafiya.